A ranar Juma'an da ta gabata ne can wajen misalin dare shi wannan ɗan ta'adda damuna ya kai hari a yankin masanji da ke cikin ƙaramar hukumar mulki ta Maru a jihar Zamfara. Majiyar gwamnatin jihar ta tabbatar da aukuwar wannan lamari a asirce. To hakika gaskiya hukuma tana miƙa jajanta dangana da abin da ya faru na mutanen mutum da ƙauyukan da ke wannan kewayen a ƙaramar hukumar Maru. sannan gwamnatin jihar zamfara tana bakin iyaka iyawanta domin ganin ta kubutar da mutanen da aka yi garkuwa da su. yalla bai kun san adadin waɗanda ke hannun wa'annan mutane da waɗanda kila ko suka dawo. ok har yanzu gwamnati tana ƙoƙarin tattara adadin mutanen inda wasu sun gudu ne ba an ɗauke su ba ne ba. Duk ƙoƙarin da na yi na jin ta bakin rundunar 'yan sanda game da wannan lamari ya ci tura. saboda haka na sami ɗaya daga cikin mutanen da abin ya shafi wajejen nasu amma na sunan sunansa bisa dalilai na tsaro eh, sati biyu da suka wuce aka dan samu hatsaniya tsakanin mutanen kwana da wasu yayan damuna wani gagarumin barawon daji da yake nan yankin mutunji hmm. tsakanin mutunji da dan gulbi to bayan abin da ya faru ya faru sai damunan ya dawo garin na mutunji ya ce masu yana bukatar su bashi miliyan hamsin mutanen kwana su haɗa miliyan talatin sabon garin mahuta su haɗa miliyan ashirin unguwar kawo su haɗa miliyan goma imillar kuɗi miliyan ɗari da goma kenan mm. ya ce ya ba su sati biyu a yi kokari a haɗa kuɗin in ba haɗa su ba in ya dawo duk matakin da ya ɗauka masa su kuka da kansu to ranar juma'a da ta wuce sati biyu ya cika ana an gama sallar isha'i kafin jama'a su da shigewa sai gashi ya shigo garin mutunci ya ci gaba da hada mutane majalisa majalisa gida gida yana fito da mutane ya haɗa kusan mutum ɗari da wani abu cikin daji da su sai a ƙididdigar da aka samu yanzu kusan mutum tamanin da uku ake nema. To. Mutum ashirin da ɗaya sun dawo amma an samu gawan mutum guda. Mutum nawa kenan waɗanda suka rasa layukansu. Mutum biyu mutum ɗaya ya jakkata. Amma kuma ya kira yau da masahi ya ce zai dawo garin na mutum jiya askin kwalba. To wannan lokacin jami'an sojoji sun shiga garin na mutum ji da sun shiga garin na mutum ji aka ji labarin damanin yana a garin mahuta. Eh. To sun isa garin mahutan kuma sun zagayo ne ba su samu haɗuwa da shi ba sun dawo. Abin ta'ajabi shine damuna ya sake komawa yankin sabon garin mahuta jiya dinnan lahadi banin magariba ga ƙarin bayani. Eh to karin bayanin da yake yau lahadin ga da maricen ga ya je sabon garin mahuta. Na. Waɗanda ya azama taron naira miliyan ashirin ya fara kama mutane na ɗaɗɗaure su. Cikin daren ga eh. To. sai da tawon garin suka ce ya haƙuri, don Allah a ɗan zauna ya ba su lokacin da za su haɗa kuɗin nasu gani in za su yi haɗawa su bashi to ta wannan ne ya samu ya sake su kuɗin ya ba su sati guda tabbatar da sun haɗa mai naira miliyan ashirin wato dama in ya zo daddaure mutane yake sannan ya ja su daddaure su yake sai ya ja su ya shiga cikin daji da su akasarin mazauna ƙauyukan da ke wannan rukuni dai suna cikin zulumi da fargaban abin da ka iya faruwa anjima a ko da yaushe lamarin sai du'a'i kai masu ɗauki ya zama wajibi. Sanci Abdullahi Fashi Murai Amurka daga Zamfaran Najeriya.